عليكم ورحمة الله وبركاته أصول الفكر نعم،, نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العلاقة بين علم أصول الفكر وعلم الفكر علاقة بين علم أصول الفكر وعلم علم الفكر وكنش نعم العلاقة بينهما علاقة الأصل bima yambani alaihi min farqin aw kufra alaka tsakanin su alaka ne na asali da abin da yake ginuwa a gare shi na reshe ko rassa alakan asali da abin da yake ginuwa a gare shi na reshe ko rassa usulul fiqh da shine asali abin da yake ginuwa a gare shi shine ainihin fiqh shi kuma fiqh shine rassa an gane ko kenan alakan asali ne da reshe kawai eh fa yazallu zalika yazallu zalika al-asl mutawa sai wannan asali din ya zama to shine matattara allazi allazi fi farqihi al furuul fiqhiyya wanda furu'a na fiqh ke kewayawa a sa to wani furu'a na fiqh yana kewayawa ne a zagayen ne usulul fiqh misali idan aka ce al-amru lil wujub umrni yana hukunta wajabci kaga wannan ka'ida ce ta usulul fiqh ko umarni yana hukunta wajabci idan aka zaka ce ya ayyuhal ladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasul wa ulul amri minkum sai ka ce maka ya hukuncin yin da'a ga Allah da yasa yakan wajibi saboda yana cikin wannan ka'ida na al'amuru yaqtadil wujub kuma wa rasul shi ma wajibi ne misali wa qimu salata wa atu zakata shi ma tsaye da sallah da bada zakka shi ma menene wajibi sannan wa anishkur a anishkur li wal walidai godiya ga ainihin Allah da godiya ga iyaye shi ma menene wajibi saboda ya zo da siga na umarni. wa amur ahlaka bis sala shi ma nan wajen umarni da sallah ya zama ya zama wajibi to ire-iren wannan sai a fitar da matsaloli ƙarƙashin shi sai su kai ɗari ko dubu ma shi usul fiƙin asali ne shi fiƙin kuma yana zagaya rai rassa ne yana zagayawa ne cikin da'irarsa cikin da'irar ainihin usul fiƙi Ku gane wannan ko kamar inda ce yanzu wannan ad-darurat biyu mazurat kaga wannan ka'ida ce ta usul fiƙi wato larura yana halatta haram ka ce ma ya hukunci mutumin da ainihin wato yana jin yunwa da tsanani ya ga cewa zai mutu da yunwa kuma ya nemi abinci ba abinci kusa kwana uku da sha abinci ba kuma ya nemi abinci ya nemi abinci ya samu ba sai ga lalle zai mutu za ce ba abinci kusa sai alade ya halatta ya alade bayan alade haramun ne a nan wajen ya halatta kan babin lalura a darura su biyu mazura sai ya shiga ƙarƙashin wannan mutum da yana jin tsananin kishirwa shi ma ya ga zai mutu da kishirwa ba ruwa kusa sai burkutu ya ga lallai zai mutu in bai sha wannan burkutun ba a matsayin ruwa to malamai za su ba shi fatawa ya sha wannan burkutu duk ƙarƙashin wannan ƙa'ida a darura su biyu mazura, mutum ne misali a ya zamanto mace jikinta ya kama da wuta tufafinta ya kama da wuta babu kowa kusa da ita wanda zai tuɓe da kaya sai wani mutum wanda ba mijinta ba kuma ba mata a wajen ba kowa in an kyale ta aka ce saboda mace ce haramun ne a taɓa jikinta ta ƙone in kuma an ce za a cire mata kaya namiji ne zai cire kayan kuma ba mijinta ba me zai abin da kasance ya halatta ko a bata ta tuko ne a ganin ya halatta a zarurat to biyu ma'azurat mutum ne aka sami takobi aka ce ya fito ya zagi annabi ya yabi lata da uzaku a kashe shi daga lalle in bai haka mutuwa zai eh haka din kan babu lalura ya halatta ya halatta a zarurat to biyu ma'azurat an gane wannan ko to mata ne mutum yana da mata goma sai musulunta da ya musulunta sai sauran mata suka ce wallahi za su tabbata a cikin musulunci amma wallahi za su musulunta amma da sharaɗin ba wallahi ya ci gaba da auren su in bai ci gaba da auren su ba wallahi tallahi za su yi rinta yanzu ya zai da mata goma sai ci gaba da auren mata goma Eh? a rinka ce ne mai mata goma ya ɗibu hudu kawai suka ce ta shi ke yanzu sun bar musulunci tun da abu musulun da ya nuna baya son su sai nema musu wani eh? suka ce su mijin suke so kakamai da kakamai da aka faɗa shi ne a lallaka su a yi tabbas a hankali ya nuna musu yadda musulunci ba a zama da mata fiye da hudu wannan ijma'i ne na malamai misali an gane wannan ko to wannan kaga zai zauna da su na wani lokaci har Allah ya sa su san fahimci musulunci sai a a rabu da su to ya magana gado in suka sun ya rasu a cikin wannan yanayi a cikin wannan yanayi zai rasu za su yi gado kuma za su yi ba san wannan ba za su yi sai suna matsayin matayen shi ne na aure to kun gari a ta dai wannan asalin ya zama shi ne makarkara a zarura ta biyu manzura al'amuru ya ta dilwudu al-mushaqqa ta dilwudu taysir a zarar da dakul mafasi a da jamun al'ajanar bilbasari ita irin wannan kawai din su ne asali wanda furu'a na fiye ke kewayawa a da'irarsu da wannan ka'ida sai a fitar da furu a dubbai na wala ta kuru eh? يعرض عنه بحال من الأحوال نعم ولا تخرج عنه بحال من الأحوال wato fita a gare shi da wani hali daga cikin halaye shi fiqhu baya fita daga cikin usulul fiqh ta kowane hali dole ne duk wani fiqh yana bin ka'ida ne na usul eh wa usulul fiqh kama huwa ma'lum wato kaga shi usulul fiqh kamar yadda yake sanan da shi da alkitab da sunna da kuma ijma'i da qiyas تعتبر هي أدلة التي تؤخذ منها أحكام المسائل الفقهية أنا لورا شيء سولة دليلي wanda ake fitar da hukunce-hukuncen matsalar fiƙi a gare shi kai tsaye au qawaidul usuliyya ko kuma ƙa'ida na usul fiqi na'am istiqul wanda aka fitar da shi daga gare ta musabbika al faqih domin masanin fiqi ya dabbaka ta alama ladin min al adilla akan abin da ke gaba gare shi na dalilai juriya Muhiyar masahil masail al-fiqhiyya al shari yana mai baiwa matsalolin fiƙi hukuncin shari'a a gane ku da ka'idan usulul fiqh ake baiwa matsaloli na fiƙi wato hukunci na shari'a in mutum bai da wannan ka'ida na usulul fiqh ba zai baiwa matsalolin fiƙi hukuncin shari'a ba kawai zai gina fiƙi ne akan shirme kawai eh al mustaqam min tilka al-adilla al-ijmaliyya eh, wanda yake an shawo shi an shawo shi daga wannan dalilai dunkulallu An ce dalilai dunkulallu su ne ka'idoji na usul fiqh na'am wal qawaid al da kuma duk dai ka'idoji na usul fiqh الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا نبي ومما تقدم يتبع أن أن المقاصد الشرعية تنقسم إلى أصلين. daga cikin abin da ya gabata yana bayyana cewa lallai yulaini manufofi na shari'a suna kasuwa zuwa ga asalai ne asasiyai suna kasuwa zuwa ga asali guda biyu muhimmai ahaduhuma bi itibar al-ba'id ala na farko lura da abin da ya motsar ga shar'anta hukunci menene abin da ya motsar ga shar'anta hukunci kaza kamar misali a ce menene abin da ya motsar ga yanke hannun barawo da ya motsar mai abin da ya motsar ga yanke hannun barawo tsara dukiyar mutane ko wato abin da ya motsar aka ce a yanke hannun barawo shine tsara dukiyar mutane menene abin da ya motsar zuwa ga a jefa mazinaci eh tsara ainihin nasaba ko tsara nasaba da gwamnatanci shine abin da ya motsar har aka ce idan mutum ya yi zina a jefe shi kullura menene abin da ya motsar aka wajabta zakka abin da ya motsar aka wajabta zakka shine taimakon bayan Allah taimakon bayan Allah wanda suke cikin tsanani na rayuwa an gane wani ku almuhim dai wato lura da abin da ya motsar zuwa ga shar'arta hukunce hukunci fala yujadu fi shari'a al-islamiyya amru ba a samu cikin shari'a musulunci wani umarni ولا نحن كو ولا هني الا وأ... الا واساس الباحث عليه الحكمه الربانيه غيرنا ولا باب الا ان cire. Hmm. illa wa asar suhu alba'is alai face lalle foundation din shi asas din shi hmm. wanda ya motsar zuwa gare shi na'am al rabbaniya shine hikima ta ubangiji na'am asas din shi wanda ya motsar gare shi shine hikima ta ubangiji Kuna gane ko babu wani abu eh, ba a samu cikin shari'a musulunci wani umarni ko hani daga hmm. an yi wani umarni ko wani hani za ga foundation din shi wanda ya motsar zuwa gare shi hikima ta Allah duk wani umarni da wani hali, wato dalilin da yasa Allah ya bada wannan umarnin ko Allah ya hana hikimar sa mai akwai hikima ciki babu wani umarni face akwai hikima ciki shi babu wani hali face akwai hikima wanda ya san shi ya san shi wanda ya jayyace shi ya jayyace shi na'am sawa'un a'lamana sawa'un alimnaha am khafiyat alaina shin daidai ne mun santa ko ta buya a gare mu dole dai akwai hikima nafiyar lil abas saboda kore wasanni almunafi lil hikma mai kore hikima kore wasanni da in ka ce Allah wato yayi kaza babu hikima kamar ka nuna shi mai wasa ke wanda ba shi da hikima shi ne mai wasa a ganin shi da Allah ya ce aba dukkum annama khalaqnakum abasan hmm. wa annakum ilayna la turja'un shin kun yi tsammani mun halice ku ne kawai don wasa babu hikima ai halittar ku akwai hikima wani hikima ne wannan akwai hikima kauniya kadariya akwai hikima jiniya shari'iya akwai duk akwai wannan kimomin da yasa Allah ya halice mu wa hadha huwa ma yu'abbaru anhu bi qasd ash-shari' wannan shine abin da ake fassara shi da cewa qasd ash-shari' manufan mai shari'a bila taqrir al-ahkam zuwa ga tabbatar da hukunce-hukunce a dunkule da kuma a rarrabe zuwa ga tabbatar da hukunce-hukunce a dunkule da kuma a rarrabe sanihi na biyu ma ya taqarraru min min ahkam al-maslahiyya abin da yake tabbata na hukunce-hukunce na maslaha abin da yake tabbata na hukunce-hukunce na maslaha da'a ila karire ha an nazar maslaha abin da yayi kira zuwa ga tabbatar da ita shine nazari na maslaha itibaran da hadhihi alqa'ida lura da wannan ka'ida ne nazari abin da yasa Allah ya tabbatar da ita nazari na maslaha duk duba maslaha hmm. a gane lura da wannan ka'ida ne. Wata tabliban li kasu da share in hakim kuma da rinjayar da manufofin mai shari'a mai hikima fi shar'il ahkam wajen shar'anta wansa ga hukunce-hukunce bi tibari ma ta'ulu ilayhi lura da abin da yake komawa zuwa gare shi wal aslu fi zalika ma qarara fi shari'atina asali a cikin wannan abin da ya tabbata cikin shari'an mu wadda ta ba an alayhi shari'a samawiyya kuma shari'o'i na sama suka jerantu a gare shi gaba daya kullu a sabiqa da suka da duka na mintifa kaya على المحافظة على ضروريات الخمس نعلي اتفاق سوء أكن تري وأكن ضروريات الخمس التي هي ونسونا يقصنا حب الجيل لا مجيب Thank you. من أدب الملح نعم المضطرب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المضطرب حديثي مضطرب نعم المضطرب بكسر الراء مضطرب بكسر الراء وهو هو ما روي على أوجه مختلفة shine abinda aka ruwaito ta fuskoki mabambanta mutasawiya fil quwwa wanda sun yi daidai a wajen mai a wajen karfi a gari abinda aka ruwaito ta fuskoki mabambanta wanda kuma sun yi daidai a wajen ƙarfi me ake nufi da wannan wato abinda aka ruwaito ta fuskoki mabambanta wato yanzu yanzu wani abu ya faru a nan wajen da wani abu ya faru sai malam ya yi magana to maganin malamin malam ya yi maganin cewa yanzu yana mamaki da ke ganin layi layi layi layi na ruwa saɓanin da shekarun da suka wuce zaka kowane gida akwai famfo to wannan magana da da malam ya faɗa misali da ka samu bambancin fahimta sai suka ce a malam ya ce yanzu yana mamaki da kowane gida akwai famfo sai wata ce ba haka ya faɗa ba malam ya ce yanzu yana mamaki da wato da kowane gida akwai famfo amma yanzu ba famfo sai wani ce ba ma ka aka faɗa ba malam ya ce dama can ina wa maki ma can gargarin ka duniya ba ba ba magana na aka faɗa kenan magana uku to maganganu guda uku sai ya zama to masu ruwaito maganganu kuma da adalai sun mutane kirki ne suka kuma ji wani ko dukkan su gaba ɗaya ƙarfin su ɗaya ko kuma dukkan su gaba ɗaya da ife ne suka ruwaito bayan dukkan su to kaga magana ɗaya aka faɗa kuma lokaci ɗaya aka magana amma wajen ruwai toshi sai aka bambanta wajen abin da malam ke nufi da magana ku fahimci wannan to irin wannan shakira kira mutsari an yi magana guda ɗaya amma wajen ruwai towa sai a ruwai toshi da mai fuskoki daban-daban ɗaya kenan ɗaya kuma ba a waje ɗaya aka faɗi magana ba zai yi wa an faɗin shi a nan sannan kuma an faɗi irin magana a wani waje an faɗa irin wani waje sai aka ruwaito su da fuskoki masu karo da juna kuma an gane to shi ma wannan ya zama to mudari amma kafin ya zama mudari din an ce ma ruwiya ala aujin mukhtalifa abinda aka ruwaito ta fuskoki daban-daban wanda yake sun yi daidai wajen karfi kun gani ko hmm. masu ruwaito wanda ka karbo su daya wajen adala da kuma wajen hadda hmm. to sai suka ruwaito hadisin da fuskoki daban-daban idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idza kana al-ma'u thalatha kilal idza kana ya kana al-ma'u 40 wani hadisi ya ce in ruwa ya kasance tulu biyu wani hadisi ya ce in ruwa ya kasance tulu uku wani ya ce tulu 40 baya daukan dauda kuma an ce duk annabi ne ya faɗa a lokaci daya ko kuma lokaci daban-daban kaga mangaru ne wanda ba zai yi a ce an haɗa su ba ko to hadisi irin wani masu ruwaito sai a duba idan karfin ɗaya wajen adala da kuma wajen tausiki sai hadisi ya zama mutsari in ya zama mutsari ya zama da izi kenan ba za a yi aiki da hadisin ba idan kuma ya zama to wasu daga cikinsu suka ne wasu daga cikinsu kuma ba suka bane su wanda ya rawaito cewa idan ka zalma wa kullu sai tika ne kuma kuma ainihin zabiki wanda ya rawaito salatu ya harba iya kulla, shi kuma ga ifi ne sosai to anan wajen ba magana hidda kuma za mu rinjaye da wanne shi sa malamai suka rinjaye da idan ka zalma wa kullu kai kace shi ne sahihi tunda masu ruwa ne karfin su ba ɗaya bane kuma ji wani hu to irin wannan shi ne abin da ake kira istirar mutum ya faɗi magana in ma a waje ɗaya sai masu ruwaya su bambanta wajen ruwaito abin da ya faɗa ko kuma a wajaje daban-daban a wajaje daban-daban manzo Allah ya faɗi magana bai dace a ce magana da ya karo ba sai ya faɗi magana sai maganganun masu ruwaito wa zaka ruwaito maganganun sun karo da juna ta fuskanta ba za a iya jam'i tsakaninsu ba tashi hadisin ya zama mutsari yawwa sawa'un kana al-ikhtilaf min rawi wahid shin daidai ne wannan sabanin daga mai ruwaya dai ne bi an mu marra ala wajhi kama a ce wani lokaci ya ruwaito shi akan wata fuska marra ala wajhi aka. wani lokaci kuma ya ruwaito shi akan wata fuska daban lil awwal wanda yake ya saba mana farkon au aksar min wahid ko kuma fiye da mutum da suka ruwaito hadisin kuma ya saba mana farkon bi an rawa jama'a كل على وجه مخالف للآخر اي اشي جماعة الزور وين توجي قوة اني اكم تفكى وان ديال من هم والاضطراب يوجب الضعف ضعف الحديث اي شيء اضرابي ينا وجب تدرون الحديث جزارة حديث يازا مدرب يازا ضعيف ليش قال لي بأدب الضبط الواجب دوما ينا نونا من رشن حد ما صور وايا ينا نونا من رشن حرزة ما صور وايا هو يقع في الساد وفي المتن وفي كليهما wato iddirabi yana aukuwa ga sanadi da matani da kuma dukkan gaba daya summa in tarajjaha ahadul awdih bi tafsir rawi sannan idan ɗaya daga cikin fuskokin nan suka zama sun yi rinjaye ta hanyar eh bi tafsir rawi ta hanyar hadda na mai ruwaya mai ruwaya wanda ya ruwato idza kana al-mawu kullatayn yana da karfin hadda da kuma gashi sika hmm. aw kasar surbati lil marwi ko yawan abotan shi ga wanda aka ruwato gare shi yana yawan abota da wancan au gairi zalika min wujuh ko kuma wani wannan daga cikin fuskoki na tarjihi na amfani hukumu ne wanda ya rashi to hukunci na fuskar da ya barin jahili sai mu dauki na fuskar da ya barin jahili wani ya fi ruwaito hadisi daga wani wani ya fi yawan abota da wani wani ya fi zama adili fiye da wani sai a jahili da ruwaye shakar da ɗaya ba a istirafi wala yutlaqu ala alhadith hina wasal al ba a wawaitawa ga hadisi a lokacin siffan nan na yi tsarabi Wana na hukum ko ba shi da hukunci na ne bai da hukunci na istirabi na an gane wani ko wa min amsalati fil matan ma rawahu sai daga cikin misalan a cikin matani abinda turmuzi ya ruwaito daga sharik an abi hamza an sha'abi an daga imamu sha'abi an fatima bin qais radiyallahu anha qalat sallallahu alaihi wasallam an an zakka an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da zakka قال إن في المال حقا سوى الزكاة سئل سؤال عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى ce lalle a cikin dukiya akwai haƙƙi banda mai bayan zakka akwai mai haƙƙi na rawahu ya rawaito daga shi kashi wannan hanya da lafazin laysa al mali haqqu siwa zakka babu haƙƙi a cikin dukiya in ba zaka ba yaya kaga magana ɗaya manzo Allah ya faɗa amma jiya da aka shi kuki daban-daban an samu ittirafi a cikin wannan hadisi قال الحافظ العراقي حافظ العراقي الله يمسى رحمه يا شيخ نعم هذا الاضطراب لا يقبل التعويل yace wannan idrabi bai karban tawili ba za ki san shi ba kila yumkin ta'wil tunda ba zai iya ba kuma dukkan su gaba ɗaya masu karfi ne baka hadisin ya zama mutsari sa'if kai an ce zai yiwu a iya tawilin shi bi ha ruguyar a rawar tilal ne anu cewa wata ruwaito dukkan lafizza guda biyu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ala ita fatima bintu tukai ba hmm. cewa ta ruwaito dukkan lafizza guda biyu daga annabari a ga inna fil mali la hasan siwa zaka kuma laisa filmari mali hasan laysa fil mali haqqu siwa ta ruwaito duk lafazan guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu al-amru al-musbat huwa ghayru al-wajib sai zama to haƙƙin da aka tabbatar ba na wajibi bane inna fil mali la haqqan siwa zakka akwai haƙƙi wanda ba na wajibi ba a cikin dukiya akwai haƙƙi wanda ba zakka ba kamar sadaka kenan gani sai zama haƙƙi wanda ba na wajibi ba sadaqatul nafli kamar sadaka na nafila wa ikramud day da girma ainihin baki na'am wal haqqul manfi huwa al wajib kuma haƙƙi wanda aka kore laysa fil mali haqqun siwa zakka ba an kore haƙƙi ba hmm. huwa al wajib babu wani haƙƙi na dole in ba zakka ba ai jarki tsakanin eh. hmm. na نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول المعلف بالحمد ده فضل ما والذي ده يتوى أبدأ بالحمد بالحمد نعم. لله نعم لم يذكر المحمود بأن بتوى أن أكي يبو دمبا ولم فارد يبو نعم. وأكي يبو وأكي آه، أبنى واي محمود Wanakin lahu ma'lumun bi qarinatil hal sai dai an san shi da qarina na halin magana yanayin magana na'am li anna al mu'allif domin shi mawallafi shi waye musulmi ne shi na'am falhamdu yuqsadu bihi hamdulillahi subhanahu wa ta'ala shi hamdu ana nufi da shi gode ma Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa ma'anar salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa talabu salati alaihi min Allah ta'ala ma'anar ga shine neman yabo a gare shi daga Allah neman yabo a gare shi daga Allah ta'ala wa hadha ma idza waqa'ati salah min al-bashr wannan kenan ba idan salati ya auku daga mutum idan mutum yayi salati da ce yayi yabo neman yabo a gare shi daga Allah shine in ya auku daga mutum amma idza waqa'ati min Allah ta'ala amma in ya auku daga Allah ba in Allah ne yayi salati ga mutum kuma ana huwa sana'ullah ta'ala ma'anan shi shine yaban Allah a gare shi imil al-a'la bada eh. wato yaban Allah a gare shi a cikin jama'a madaukaka can jama'an mala'iku na'am wa hadha huwa qawlu abi aliya wannan shine maganan abul aliya take magulla wa amma man qala inna salata min Allah ta'ala ka ali ar-rahma amma wanda yace lalle salati daga Allah ta'ala yana nufin rahama ne in an ce Allah ya yi salati ga mutum bi ma'ana Allah ya yi mishi rahama fa inna hadha al-qawl da'if lalle wannan magana yana da rauni inji Sheikh Salih ibn Usaymin Allah ya masa rahama yudaifuhu qawluhu ta'ala abinda ke raunana shi shine maganar Allah ta'ala da ke cewa alaihim salawatu min rabbihim wa rahma cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wayannan mutane a garin akwai salatoci da ubangiji da kuma rahama salatoci da rahama na'am walau kanat as-salat bi ma'ana rahma da ya kasance salati da ma'anar rahama ne la kana ma'anar aya ay ulaika alaihim da ya kasance ma'anar ayar ula'ika alaihim rahmatu min rabbihim wa rahma da sai zama to wa'annan mutane a gare su akwai rahamomi daga ubangijinsu da kuma rahama guda daya hadha la wannan bai miƙe kan hanya ba wal asalu bil kalam at asali ga magana kowanne da ma'anar shi asali ga magana ta'sisi kowanne yana ɗaukar ma'anar shi ne na'am fa idza qulna inna ma'ana ay ar-rahmatu min rabbi wa rahma in ya zama to ma'anar magana shine rahamomi daga ubangiji da kuma rahama guda daya na'am sara atafu muhadabu mumasilin alama mumasilin zai zama to adafu mumasilin alama mumasilin hmm. zai zama adafi na makamanci akan makamanci as-sahihu huwa qawl al-awwal huwa al-qawl al-awwal an ya dafa rahama akan rahama hmm. adafu shay ala nafsi yake la yajuz hmm. sai dai idan lafuzza sun bambanta to abin da yake sahi a nan shine ra'ayin farko huwa anna salatan lahi ala ibadihi cewa lallai salatin Allah ga bayansa sana'uhu alayhi fil mala'il a'la shine yaban shi a gare shi a cikin jama'a madaukaka na wal qawlu wa eh qawlu na الأصول من الأصول الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن idan mutum ya bar abin da aka yi umarni saboda jahilci wala ya rabuwa daga halaye guda biyu in ma in ma ya zama mai sakaci ko ya zama to ba mai sakaci ba Ba fa in kana gairu mufrid shay'a in ya kasance ba mai sakaci ba ne babu komai a gare shi a gare ya bar ainihin umarni da jahilci hmm. ba sakaci ba ne bai sani ba ne a gare wannan babu komai a gare shi babu ramuwa a gare shi hmm. wala isim babu zunubi a gare shi na'am hadha ta allazi tabi Ba adilla ba'da ta'ammul wannan shine abin da dalilai suke hukuntawa bayan tunani ya lagu ma'azu domin shi an bai uzuri ko baka ba duk abin da mutum ya aikata bai sani ba kuma yana cikin neman ilimi karatun shi bai kai ba an gane wannan turaga zai samu uzuri a wajen Allah kan wannan abu na'am wa min suwari adam tafriq daga cikin sura na rashin sakaci an yi sura insan nashi an ibadiyatu ba'ida ya zama so mutum ya taso cikin wani kauye mai nisa na yadda ni an ahkamin layi sai an ya taso cikin irin kauyen ayyudin nan bai san hukuncin bai san wani abu daga cikin hukuncin hukuncin Allah ba fa hada la shay alai wannan babu komai a gare shi kuma ba zan mu kada ba dole bane ya rama nam sawau akarata al-ibada aslan shi daidai ne ya bar ibadar ne ga asali kamar a ce gaba daya wato ya musulunta sai yayi wata ɗaya bai sallah ba saboda ya taso a wani irin ƙauye wanda ba maganar sallah din gaba daya sai daga baya ya ji labari ai sallah dole ne to zai rama cikin sallah din aka ce ba abin da zai rama Allah ya yafe mishi na'am aw akhal fiha bi shartin ko kuma ya bata wani sharadi daga cikin sharadin ta yana yin sallah amma ya bata kila yana sallah da ba tsarki zai yi sallah ya yi fitsari kawai ya sa wanzu kawai sai ya kafara sallah aw bi rukun ina fatan gari. to wannan mutumin kaga ya bata wani sharadi daga cikin sharadi wanda shi ne sarki go na'am to amma tun da dai bai sani ba ya taso a ƙauyen ƙauyen ƙauyen ƙauyen ɗin na irin ƙauyen nan wanda akwai jahilci sosai an bai rango ba sai ya fake ba sallah ta yi na'am na'am au rukuni ko ya bar wani rukuni wato ma'ana kawai yana sallah ba ka bara harama in yanzu kawai karatun fatiha yake farawa bai san ka bara harama dole bane haka ya daɗe yana sallah wata da watanni daga baya sai ya zo ya ji labari a kan bara harama rukuni ne an gani ko yana sallah baya ruku daga karatun fatiya kawai da sura kawai zai kasa kawai zai jada an gani eh hau bi wajibi ko kuma ya wofintar da wani wajibi na shi alaihi babu komai a gare shi saki ba kai ne. illa idza kana ma'mur bihi qad baqiya waqt sai dai idan idan shi abin da aka yi umarni da shi har yanzu lokacin na nan ko mutalibun bi mutalibun bi to shi ana neman shi da wannan sai abu akwai sauran lokaci kamar misali yanzu a ce ya bar abin da wani abu na wajibi amma kuma akwai sauran lokacin da zai iya gyara ne a nan wajen sai a ce lalle sai ya gyara eh? sai kama bakin shi na misalin lau alima anna salatu fasida misalin da a ce ya san sallar shi batacciya ce wa fil kuma yana cikin lokaci na'am sallaha masalan fil sai ya sallace ta misalin a cikin ƙauyen sa a ana a akan ita ingantacciya ce na'am walau wasala lil balad wa bi bima fa'ala da ya sadu zuwa ga gari cikin gari cikin birni sai ya bada labarin abin da ya aikata suka ce mai wannan sallah ce har yanzu akwai lokaci an ga mai sallar nan da kai ba ta yi ba kuma akwai sauran lokaci yulzam bi za a lizimta mai ya saki a gani kamar azhar ne sai yayi sallar a yayi sallar azhar za ka bar harama sai da yazo cikin birni zai ga ana ta haka ana daga hannu ce da ake yi ana daga hannu ne kuma daga hannun nan suna ne sannan ai kafara na ce kafara harma sai a gaya mai zai to ai shi ya yi sallah shi ya daɗe yana sallah ba kafara harma yanzu ma ya yi sallah a zahar ba kafara harma shi yanzu kaga ka bar ƙauyen ku ƙarfe ɗaya saura kwata ka yi sallah a zahar to yanzu kuma ƙarfe biyu da rabi har yanzu lokacin a zahar ne saboda haka ka yi sauri in baka da alwala ka yi alwala ka sake wannan sallah kai yi kafara harma لأنه ما زال مطالبا بها على وجه الشرعي دومن شي بي كوشي با انا neman شي دا wannan akan fuska na shari'a na haza fa'alaha ala wajen gairin shari'i shi wannan ya aikata ta akan fuska wanda ba na shari'a ba na zan bi adata to sai alizimta mai sake ta dalilin wannan dalilin wannan din cewa idan akwai sauran lokaci sai an sake din akwai hadisin al-musi'u fi salati na'am bi annal musi'a fi salatihi domin din nan ya kasance yana sallatanta kanin yana sallatanta munzu kana yusalliha gairu mutma'in ko mm, fiha yana wato ba shi da nutsuwa a cikin ta baya nutsuwa a cikin sallah kowa ya san nutsuwa dole ne fiha mm. fa yatruku sai ya wannan babu shakka mai batawa ne mai bata sallah ne rashin nutsuwa lakin fil waqti alladhi qala fihi rasul sallallahu alaihi wasallam sai dai a cikin lokacin da annabi ya ce masa sallam sal fa innaka lam tusalli salli annabi ya ce ka sallata innaka kai sallah domin lalle kai baka yi sallah ba azwai annahu kana lokacin sallah zahiri ya kasance lokacin sallah ne har yanzu a fito lokaci. Iza annabi ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli domin ya yi kuskuren kuma har yanzu lokacin sallah bai wuce ba fa'amarahu an yi yu'idaha ala wajhi sawab sai annabi ya umurce shi ya sake wannan sallah akan fuska na daidai na'am fa in istaqama hadha dalil fa zaka idan wannan dalili ya miƙe to alhamdulillah haka ake so Wani wallan yastaqim bi an awrada alayhi wurida eh, wato idan ya zama to bai miƙe ba kaman ya zama an gitta ma dalilin an gitta mai bi anna hadha alladhi salla lam yusalli farida in an jika ma wannan dalili aka ce ai wannan wanda ya sallan shi al ko fi salati ai ba sallan farin da yayi ba hatta kuma nafila kila nafila ne alala ta abun na nafila ne fa inna naqul at-ta'lim at-ta'lim ana sai mu ce eh kawo dalilin nan mai karfi ne wa annahu ma zala fi waqti yudala fi salati to bai kushe ba a cikin lokaci wanda ana neman shi da ya sallah wato wanda ya dace da shari'a wa hadha ar-rajul salla thalathan ghayra muwafiqin lishar hmm. wannan mutumin yayi sallah guda uku bai dace da shari'a ba fa yulzamu biha sai a ta mai ita eh na wa alaikum eh ليس لا بعيد عندي أبو زور نبي شيء ليس نظم الواقع كنف إذا إذا مثلا ب بجانا بابا نعرف شيء شيء ليه زاني سي سي زي زي يرجع يصلى ولا أعد بلغة مستحب نعم نظم الواقع لا رحمة الله رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثم قال المعلق رحمه الله sannan zai mawallafi Allah ya masa rahama ya ce bisigat if'al falwudu mufakkika haisul qarinatu in tafat wa udlika bisigat if'al falwujubu hukika bisigat if'al wato shi wajabci an tabbatar da shi da siga na if'al haisul qarinatu in tafat wato wurin da qarina ya koru wa udlika kuma aka wawaita shi na'am قوله رحمه الله بصيغة إفعل شيء وانده هي بصيغة إفعل يعني لابد أن تكون بصيغة إفعل أي بقى مكواشي أمرني هذا بدأ بصيغة إفعل نعم وهذا هو الأصل وانا شيني أصلي أن تكون بصيغة إفعل أن يكون الأمر بصيغة إفعل هو يكسر شيء بصيغة إفعل يعني بفعل الأمر يعني به أبدا أنت نبي رشيشي لفعل الأمر سواء إفعل شيء ديدي لإفعل أو استفعل au tafa'al au ma ashba zalika ko ko an hadi sigar fi'il al-amr abin yake muhimmi anan shine lalle ya kasance da siga na fi'il al-amr kawai wa wannan shine asali na'am lakin qad yarju al-amr bi sigat sai dai umarni yakan zo da siga na wa bi sigat kuma yakan zo da siga na kabar. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن وإن أكا سكي ماتا وإن أكا سكي سنة جرى كاو كنسو ثلاثة قروء وهذا جريمة خبرية هذا يتربصن wannan jimla ne khabariya lakin ma'ana al'amur sai dai ma'ananta umarni ne ya tarabbasna aili ya tarabbasna kenan su jira wato ma'anan shi wato ya zo da siga na khabar amma ma'anan shi ma'anan umarni fa qawlul mu'allif bi sigati if'al cewan shi mawallafi da siga na if'al laysa qaidan wa shartan ba wai kaidi bane ko ba sharadi bane wannan bal bal bayanu lil aksar kamar yana bayani ne ga abin da yafi yawa wal aglab abin da yafi rinjaye na'am qawluhu rahimahullah da fadansa Allah ya masa rahama na'am fal wujuhu haqqan haqqan haythu karina wato shi wajabci an tabbatar da shi wurin da akwai karina intafat karina intafat wurin da karina ya koru kuma aka wawaita shi akan haka ya zamanto al'amru al-mujarrad an karina bayyana rahimahullah ma za ya tattabi al'amr wato Allah ya masa rama ya yi bayanin abinda umarni ke hukuntawa hal al'amru ya tattabi nudub shin umarni yana hukunta mustahabbanci aw ya bata wuto ko umarni yana hukunta wajabci wanne ne ba wanne ne ba aw la tawqafi hatta ya ko kuma za mu yi tawqufi ba mu sani ba umarni yana hukunta wajabci ne ko yana hukunta mustahabbanci ne sai mun nemi bayani wanne ne gaskiya al'amari bayyana rahimahullah anna al'amara yabtadi al-wudu yayi bayani Allah ya masa rahama cewa lalle umarni yana hukunta al-wudu idza uslika ma lam tujad qarina idan aka wawaita shi abin da yake shi ne abin da yake rinjaye idan umarni ya zo kai tsaye mujarrad al-qarina yana hukunta wajen shi. malam ne malam da qarina maskar ba a samu qarina ba tadullu ala annahu li ghayril wujub wanda ke nuna akan cewa shi na wani wujub ne idan ba a samu qarina ba kawai umarni ya zo gundari ikra ijlis kawai haka nan kawai mujarar al yana hukunta mai yana hukunta wajen amma an samu karina sai a ɗauki wannan umarni zuwa ga abin da karina ke hukuntawa hmm? kawan kamar ce sallu qabala al-maghrib sallu qabala al-maghrib liman sha'a annabi ya ce ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba sai ce liman sha'a wannan liman sha'a ya zama ya zama karina wanda ya fitar da wannan umarni daga wajabci zuwa ga mustahabbanci an gane wannan ko to kaga in aka samu wannan karina sai a yi aiki da karina in babu karina sai ya zama mai sai ya zama wajibi eh wa hadha huwa alladhi alayhi akthar al-usuliyyin wannan shine mazhaba shine fahimta na mafi yawan malaman usul annal amra lil wujub cewa umarni yana hukunta wajen malam tuzur karina matsar ba a samu karina ba a sarufu an zalika wanda ke juyar da shi daga wujub na'am wastadallu ala zalika bil aya masu wannan ra'ayi sun kafa hujja akan wannan dibe bil ati da abubuwan da ke zuwa da nan. na'am qawluhu ta'ala shine inda Allah ke cewa wal yahzal ladina yukhalifuna na amri wa'annan da suke saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi takatsantsan na'am an tusibahum fitna kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma wani azaba mai radadi ya same su nam wato dilala wato dilala anan wajen eh, anna amr mufradun mudaf hmm? anna amr mufradun mudaf kalmar amr din nan nam falyazar allazina yukhalifuna an amri hmm. mufrad ne aka izafa zuwa ga gi aka eh, an amri yimbo falyazar allazina yukhalifuna an amri gi hmm. an yi izafa zuwa ga ya zama mufradun mudaf nam ya shafi duk wasu umurce umurce wa anna wa aya tufid al-wa'id alaman man khalafa cewa wannan aya yana amfana da kacewa ga duk wanda ya saba umurnin din an ce an tusiba hum fitna aw ba hum azabun alim ayi amrun tana. kowane irin umarni ya kasance kawai mutum ya saba na'am wal wa'idu ya yakunu illa ala tarki wajibi shi kuma kacewa baya kasancewa sai akan barin wajibi aw fi'il mahdhur ko akan aikata wani abu wanda yake an hana Amin. imamu ahmad imamu ahmad ya ce a tadari mal fitna shin ko ka san menene fitina kuwa na'am al fitna ta hiya shirk fitina ai shi ne shirka na'am la'allahu an yaqa fi qalbi shay'un min az-zayt wata kila ya auka cikin zuciyarsa wani abu da karkacewa idan radda ba'd qawli idan ya radda sashen maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya halaka sai ya halaka hmm. wa yazillah asha Allah kana eh? Wa alaikum salam. eh ba a shafawa shi hadisan da suka zo kan shafawan gaba ɗaya ba su inganta ba eh in mutum ya daga hannu ya gama sai ya hannun shi kawai hmm. na? Wadda sun mala ya ruduwa حتى تمسحوا بها وجوهكم فإن الله جائل فيها بركة ضعيف جدا الله يشتركوا نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت